بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دكم godiya تبتد الله سبحانه وتعالى ميكوان ميكومي, wanda yake ya nuna mana wannan yammaci na litinin yammaci na goma sha takwas ga watan bulkada a wannan shekara ta alif ɗari hudu da talatin da hudu kuma daidai da ashirin da uku ga watan tara watan satumba shekara ta dubu biyu da goma sha uku miladiyya a darasinmu na hamsin cicci a cikin wannan littafin mai albarka littafin iziya za mu ci gaba a inda muka tsaya a wannan babi da yake magana kan abin da ya shafi hukunce-hukuncen aure za mu shiga fasali na ɗaya inda malamin iziya ya ware wannan fasalin su da guda domin ya yi bayani kan yadda zamantakewa aure za ta kasance ga wanda yake da mata biyu zuwa sama da biyu kenan ka ji maganar mai mata ɗaya a cikin wannan karatun kaɗai ne za ka ji ana magana ne da shi niyansa ubangiji subhanahu ta'ala ya sharanta adalci tsakanin mata ga duk wanda yake da mata biyu zuwa abin da ya sama idan aka ce wanda yake da mata biyu zuwa abin da ya sama kada mai mace ɗaya ji cewar baya ciki a'a akwai hukunce hukuncen da yake ya zinta a kansa haƙƙinta da yake a kansa kuna ji da ko to idan ya zama yana da mata biyu kowace ɗaya tana da haƙƙi a kansa to yanzu abin da ake bukata shine jirgin ta yadda zai daidaita su ta da kowace zaman aure take yi yadda zai adalci tsakanin su kuma ubangiji subhanahu ta'ala yake cewa wani in Allah ta kusa fil ma? فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع وإن خفتم ألا تعجبوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعودوا Allah ta'ala ce wani shiftu Allah ta kusa kofi da tama in kun tsoron ba za ku iya yin adalci ga marayen ke ku ba mutum ne yake rike da mareniya wacce ike mareniya da yake rike da ita akwai halaccin da aure ta ina ba ta mun gane wannan da ke ko to yake ganin ga ta shi rike ta maleniya ga kuma ta kawo girma halas malafi ya aure ta to amma yana jin tsoron ba zai iya yi mata adalci ba sai Allah ta'ala ya ce to ya haƙura da auren wannan maleniyar ya shiga gari ya auro duk wata taimaki mijin ta cika sharɗin aure masana ya auri biyu ne ga gada ma ya auri wasu lasa ko ya auro uku ba ko ya auro sai Allah ta'ala ya ce shi ne khiftu Allah in kun ji tsoron ba za ku iya yin adalci ba a lokacin da kuka auri mata biyu ko uku ko hudu to sawahidatan mutum ya auri daya ya zauna da mace daya kallin tal idan ta fi mai fawahidatan aw ma malakat aymanukum ko ma idan dayar yana ganin ba zai bai da dayin kasa ya auri baiwa ba wai a ya bai zama kai yana da mallakar baiwa ya mallaki baiwa lekin ya mallaki baiwa wannan naman ba maganar auratayya a tsakani Allah ta'ala ce zalika ajna Allah ta'ulu wannan shine mafi kusa cewar mutum ba zai yi zalunci ba in ya aure ɗaya shi sai ya zauna da ita hadisi ya zo daga abu hurairah ta manzo Allah sallallahu ta'ala wa sallam ya ce man kana lahum ra'atan duk wanda ya kasance yana da mata biyu famala ila ihdahuma sai ya karkata zuwa ga daya daga cikin biyun yau mai kiyama to wannan mutumin zai zo a ranar alkiyama wa ahadu shaqqaihi ma'i daya daga cikin sakannin jikinsa a karkace yake duk wanda yake da mata biyu sai ya karkata karkata ta zahiri ta bayyane ya zama na ya tare ɗakin ɗaya ya ajiye ɗayan can gefe guda to ranar alkiyama zai zo da tsagin jikin shi ɗaya shanyayye ne a ga alfizawar jinsul